من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بيانك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba fati gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil ashariyya talib abul hasan aw abul hasan ali al-maliki al-shazili fi mazhab al-imam malik bin anas rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala wa rahimahumullahu tabaaraka wa ta'ala idan ba manta ba mun tsaya a inda malam yake mana bayanin cewa wa yaqulu tayammum bima yaqulu bihi alwudu taimama tana baci da abinda alola take baci duk abinda yake bata alola yana bata taimama wa bi wujudi alma'i qabla as-salah haka ma idan an samu ruwa kafin a tsaya da sallah illa an yakhsha فوات الوقت في الصيمال وقوف الصيمال sai dai idan ya ji tsoron kubucewar lokaci idan ya yi amfani da ruwa dama saboda rashin ruwa ya sa ka yi taimama to da ka yi taimama ka zo za ka yi sallah sai ga ruwa to shi kenan taimama ta lalace amma idan ka ga in ka tsaya garin yin alwala za ka ɓata lokaci har lokacin sallah ya fita to shi kenan sai ka yi sallah da taimama Bai zara almaa al wa huwa fi salati lam tabtul salatu mutumin da ya nemi ruwa ya rasa sai ya yi taimama sai ya zo ya fara sallah yana cikin sallah kuma sai ga ruwa available to haka ce ba ta ɓaci ba anan muka tsaya haka ne za mu taki daga inda mala yake cewa wa ya mu bi sa'idi tayyibi zai yi taimama ne da ainihin ƙasa. wanda take mai tsarki in aka ce a tsayi ana nufin doron ƙasa wanda yake a tsayi mai tsarki ko mai daɗi ai a fahir eh, wato mai tsarki wabihi fustiratil aya haka aka fassara aya fatayammamu fa'idan tayyiban bi ma'ana fatayammamu fa'idan fahiran. ne ku yi taimama da ƙasa mai tsarki wanda yake babu najasa a wajen wannan ya gwada duk inda za ka yi taimama idan akwai najasa to bai halarta ba kamar yadda yake yin za ka yi alola sai da ruwa mai tsarki idan ruwan baya da tsarki ya halarta ya yi alola da ki bai halarta ba mun yi bayani a can baya saboda haka da ainihin tsayi da tsayyib abu da doron ƙasa mai tsarki ake yin taimama wa huwa turabu shine kasan turbaya wace ce turbaya eh wace ce kasa turbaya ban ji ba saboda na ji wajen ba da hamsin ana kame-kame oke to kafin mu ji wannan bayani cikakke ga ƙari nan walhajar da ainihin dutse ko fa'a ko zakonkwani warramlu ko rairayi to me bambanci tsakanin turbaya da rairayi tun da dutse wannan kowa ya riga ya sani in aka samu wajen fa'a inda ake bugu musamman a kauye saboda mutanen kawai idan za su yi bugu ba ruwansu da maganar nemo tamfol ko kuma a nemo leda hakan ji a samu dutse ne sai ga wani abin mamaki kuma sai a samu inda idan aka saka dawa ko gero wato za a iya tara ki waje guda a buga ba tare da yawa zai ba to duk waɗanda suke da ke irin wannan to su ko akan duwatsu za su yi yin taimama abinsu wannan babu matsala saboda haka wani bangare na guru wani bangare na turun wani bangare bai daga turun ya yi gaba saboda yin kun duba garin turun din nan abinda ya shi a wani dagule haka saboda duwatsu ne ya kafin ka je ainihin garin sai ka hadu da duwatsu da yawa sannan ta nan bakin hanya duwatsu ne ta can wajen university ma duwatsu ne don haka ce mutum gidansa yana wajen ko kuma ya kama ya yi taimama kan waɗannan tsakonkwani yana iya yin ma fa'a ya samu sai ya taimama a wajen tun da waɗansu suka yi gine-ginensu akan fa'a ne domin bambanci tsakanin turbaya da rairayi dun bambanta ba bismillah malai haya wahan turbaya ita ce mai laushi rairayi kuma kaman yaki-yaki kaman yaki-yaki haka ne munir dalilin da ya sa na ba su dama su ba da jawabi saboda kar mu bata lokaci shi malam ya haya tsohon hannu ne shi kuma munir dan uwana ne ba kauye amma duk wanda ya tafi cikin gari kace masa ya bayani ba zai yi bayani ba eh dole ku san ku yadda kanku sai na tambaye ku sai dai mai ta dibi dibi kawai ko abin da ka sani kasa kawai kasa ce alhali ko a a ga mun karanta a wani darasi wanda in ba na manta ba har yanzu ma haka ake kiransa agriculture eh, agricultural science, ina jin haka ake kiransa ko a da Dama haka zuwa kan kafashin da ake noma za su bambanta maka a nan ma akwai abin da ba ambata ba saboda akwai hama daban yake eh to za a bambanta maka zana suna cewa akwai clay soil akwai loam soil akwai sandy soil da sauran makamantansu suna kyautar zata na bin da yake malakin sannan kowane za a fada maka advantage dinsa da disadvantage dinsa wajen noma doka ga akwai ƙasa mai yaki akwai ƙasa mai turbaya akwai ƙasa mai tabo akwai ƙasa wanda yake za a ganki kaman ba ƙasa ba kamar ƙasa ne irin yanzu waɗanda suke a ƙasar alkaleri a nan jihar bauchi akwai wani wuri da a jihar tono farar ƙasa wanda za a sarrafa ta kai idan ka ɗiba ka murza ma ba za ka ce ƙasa ba ce sannan a gaikiwa ta jihar yobe akwai inda tun ka je ka tone ka ɗebo kuma kan wani to kaga duk waɗannan a wajen mafiya yawan malamai duk abin da aka ce a fa'il to yana amsa sunan ƙasan wato mutanen da suke wannan yanki Na ga mutane alƙalari za su iya taimama akan farar ƙasa abinci sannan mutanen da yake za su iya taimama akan mai akan kanwa kamar yadda yake mutanen taraba za su iya taimama akan tabo ko kuma masu turbaya sai taimama akan turbaya masu yaki sai taimama akan yaki misali kenan wannan kenan wa jami'u ajza'il ardi da dukkan bangarorin kasa saboda haka ko suminti ne a ce in aka tono suminti ne gaki a sama inda haka Allah ya kasan wajen to shi kenan mutanen wajen sai su yi taimama kai ma damat ala hayatiha amma mala ya ce matukan wannan ƙasa tana bisa yanayinta lamtu gayyar ha sana'atu adamiyyar sana'ar ɗan adam ba ta canza wajen ba sana'ar ɗan adam ba ta canza wajen ba saboda haka yin an zo an tattone an tattone to sai ka je inda ba tone ba eh, sai dai kuma idan an tono abinda aka tono babu bambanci da abinda yake sama domin kun san yanzu masu aikin hanya su ba sa ɗiban ƙasan da yake sama su kuma akwai na'urar da suke amfani da ita wanda suka zo suka gwada ƙasa in mataccen ƙasa ne ko matacciyar ƙasa ce ba ta da amfani to zubar da ita suke ya za suka sayi fili sai sun kwake saman akwai abin da suke kwakewa wani abin da yake auna musu ƙasa ɗin zai gwada musu ga daga inda za a samu ƙasa mai kyau don haka ɗebo sai a kwashe na can hanyar sai a zuba wannan shi yasa za ga inda suke tonon yana yi rami saboda na saman za ku kwake ku dibi na kasan ku zuba kan hanya mu ba haka suka yi ba to hanyar za ta lalace da wuri to kaga wannan tonan da za a je a yi a kwake na saman ga na kasa shine fi amfani akan kowanne kana iya yin taimama saboda na saman da aka kwake in aka zuba shi a gefe wani abin mamaki sai ku ganin an yi ruwa yana tsira amma na ƙasa kuma da aka ɗebo an yi ruwa ba ya tsira kun ga kowa da ilimin da Allah ya shi. to haka ma inda ake dafa tukwane malamanmu na da suna buga misali da wannan suka ce ba za a yi taimama a wajen ba inda ake dafa tukwane ya ake dafa tukwane murhu kenan malam ta ba mamaki in aka tambaye ka sai ka ce murhu kenan inda ake dafa tukunya ana nufin tukwane na ƙasa da masu kera tukwane suke yi za gani akwai manyan tukwane da kananan tukwane da butoci da kasakai su ne kasko da sauran ire-irensu don aka yi da yawa sai a zo a tara a waje guda sai a kona lokacin da aka kona ya zama yunko wato za a kona shi da yunko ya zama kwankwaran ke to inda ake yawan kona wannan abin za ga wajen kasan wajen ta canza Malaman mu na da suka ce ba za a yi taimama a wajen ba saboda mai saboda ji ɗan adam ya riga ya canza kuma ka dubi percentage wannan wuri da sauran kasashe ai wannan ba wani abu bane balle ka ce sai anan za ka yi taimama amma ka a yanzu za mu ɗauka inda ake har haɗa fenti inda ake feshi na masu walda eh, don su ma kasan wajen na canzawa inda ake sana'an abubuwa daban-daban za ga kasan wajen hatta inda ake nika kullum ana nika gari na taruwa na taruwa to in ka je sai ka ga tudun gari ne kawai ya daskare ya zama kaman kasa alhali ba kasa bane to in dai dan adam ya canza da wani yunkuri to lallai ba za a yi taimama akan wannan ba to sannan kuma ana karawa da cewa bi tafqin wa nahwihi da ainihin dafawa ko wani abu makamancin wannan wannan muriga mun yi bayani da ake dafa tukwane to da wannan ne wasu malamai sai suka shigar da wannan tayal din wannan tayal wannan tayal din nan kasa ne ko kuma karau ne ko karo ne eh yana tambaya tayar karo ne ko kasa ne kasa ne ceramic ba ceramic kuma mene ne abin nan eh, tangaran to tayin kun yi shiru alhali kuma kowa ya zauna a kan tayin jirgin ya yi shiru a birka to abinda so mafiya yawa malamai suka dauka musamman farko-farkon fitowar tayin an dauka cewa asalinsa wato kwalba ne saboda shekin da yake alhali asali kasa ne ko da yake a takaice malaman da suna ce duk abin da ya shafi tenti da suminti da ceramic da tayar sana'an dan adam ne ta kawo wannan ba wai asali halittar Allah ba saboda haka wannan yana kan kasa ba za a yi taimama da shi ba amma su kuma na yanzu suna cewa na iya taimama da shi saboda akwai kasan da za ka je ba za ka kasa kasa baya da kake magana kore ko ake magana kore yi ba sai ka yi tafiyan mita mai yawa ba za ka ga wannan ba ko kullum za ka yi taimama sai ka je bayan gari bayan gari kuma a jirgin kasa za a kai ka ko a jirgin sama eh ko ka je ka samu filin wani shi kuma ya kewaye filinsa yanzu kamar saudiya ma za ka ga mafi yawan filayen sai ka je ka samu akwai kamar abin nan kamar menene kwalta hakan nan sun yi sun gyara wajen ko sun zuzu ba su minti sai da za a rinka fakin din motoci kafin a zuwa ce za a yi aiki idan za a yi aiki kuma za a tone shi sa sai ya kai kamar masallacin nan saboda a yi wajen fakin a ƙasa to kullum kai ka nemi wannan ka zuraru wajen fakin masu aiki ma za su gane ka ne ko kuma sama za ka hau ina za ka je to kun ga inda ake samun bambanci kenan wani lokaci tsakanin malamai na da ko kuma waɗanda suke malaman da ba su da exposure da kuma waɗanda suke da exposure asali in ka je ka samu tayar za ka samu asalinsa ƙasa ne sai dai akan samu ƙasa mai abunna mai kyau ko mai haske sai a haɗa da wani sinadari shine yake ba da wannan to su waɗancan suna ce tun da an dafa ba zai yi ba waɗannan kuma suna ce ko an dafa babu matsala musamman yanzu ga shi duk masallaci yi ne in ka je haraban masallaci shi ma barandar masallaci yi ne to da mun samu wani barjan guza shi kuma mai karfi shi kuma in ya zo duk haraban masallaci sai ya sa interlock ne shi kenan idan za ka yi taimama ina za ka yi in ka hau kan kwalta kuma abin nan ne sai dai ka shiga ramin kwata ina za ka yi taimama kenan ko kuma ka je hanyar bayan gida nan ma in ba sa interlock din ba to shi yasa sai suke ganin tun da interlock din siminti ne da ainihin da duwatsu dukansu daga ƙasa ne tayil din ma wato siminti ne da wani ɗan ƙarau da menene da ƙasa to za a iya yin taimama wannan haka ma fenti in ka je asalinsa za ka samu ƙasa ne ƙasa ne ake mayar da shi ya zamo gari sai a tsarka masa wani abu ya samu kala da shi yasa sai suna cewa tun da har za a iya yin taimama a kan tayar ashe wanda yake kwanci a gadon asibiti ga ginin asibiti wanda an yi da bulog da bulog zalla ko da na siminti ne zai iya yin taimama idan an yi filasta ne ma zai iya yin taimama idan an yi fenti ne ma akai zai iya yin taimama akai saboda sauki ina fata an gane wannan ke wa turabu afdalu min gairi sai dai mala yake turbaya ya fi daga kowanne saboda zamanin annabi turbaya ne da yake ka buga hannunka a bisa turab shine a bisa turbaya to ko da masallacin annabi a wancan lokaci ya yi babu shimfidin da ake magana mu kuma yanzu mun samu tayil mun samu kafir wani masallacin ma inda za ka kafa goshi ma ba kan tayil za ka kafa goshi ba kan me akan kafir sai ga wani kafir din kana kafa goshinka sai ka ji kaman za ka nitse saboda tsabar lauki ko ka ji kaman yana yawo da kai to sai dai dama shimfiɗi tun da shi ba kasa bane wannan kan kun gaya babu sabani a kai eh, shimfiɗi shi ba kasa bane ne don za mu zo mai magana a kai shimfiɗi muna magana abubuwan da suke da alaƙa da ƙasa alhali wani abu ya canza amma mala ya ce a samu ainihin turbaya ya fi wala ya taimama alakai in nafisin ba zai taimama bisa wani abu wanda yake mai tsada ba ko mai daraja ba amma nan ya buga misali ka zahabi kamar zinare walfiddati da azurfa a ce an yi fulo na zinare ko an yi fulo na azurfa a ce mutum zai taimama a kai sai dai a yanzu abinda da ake magana shine kamar gilas yau akwai inda za ka je ka samu a ta inda suke takawa ma su ne eh, a ƙasa kuma ruwa yana gudana kada ka ga kifaye ma suna yawa ciki ko kifayen roba eh, sai ka ɗauka na gaske ne saboda kawai ƙasaita ba ka zuwa nan ba a sa'id sayi ba ne ba a sa'id ba ne ma balle ka liƙa masa a sayi. wala ala libidin ko kuma a jisa shirgi ba a taimama a kan shirgi mutum idan ya zo ya tara shirgin wani abu a kan ƙasa ya rasa ina zai yi taimama to ba a taimama kan shirgi shi ne libdin libada duk abinda za a dora wani abu a kan wani to ba a taimama a kansa wala ala bi fatin ba a taimama a bisa kimfida kaman wanne kaman wannan kimfidan da yake cikin masallacin nan ba za ka yi taimama a kai ba sai dai ka yi akan tayar kamar yadda waɗansu malamai suka fahimta wala firin ba a taimama akan tabarma wace irin tabarma eni karauno gojin bura wata irin tabarma wata ce eni eh ga wanda nake tambaya yana kaucewa. shi bai san eni ba gojin bura fa to ma ta karauno mai kala da marar kala duk ba za a yi taimama a kai ba eh. to amma kuma akwai wayin kana biya hau gubarun ko da kuwa akwai kura a kai ko da akwai kura a kai ba za ka yi taimama a kai ba musamman ma da yake mutanen da suna amfani da karauno wanda za ga saboda tsabar zama kamar da ita da kasa ma dutse ne to ba za a yi taimama a kai ba to sai dai kun ga wani abin mamaki idan ka samu kasa ka samu ciyayi a wajen to ba sai ka share ciyayin ba inda yake samun ciki nan ko da ganyayyaki ne ba sai ka share ba domin suna amsa a tsaye kwarai da gaske kamar mutum yana je yana gona kana jeji kana gona ko lokacin damana ka zo za ka yi taimawa kawai sai da ciyayi a wajen to buga kawai haka ko kaga ainihin gayyakin nan sun fito ga sunna yadda suke buga kawai haka in kuma waje ne ya danyi duhuwa bude abinda zaka iya budewa ba sai ka ciccire ba kaga hukuncin su ɗaya ne sa aka ce amma da bambanci da shimfiɗa sun da shimfiɗa shimfiɗawa ka yana iya daga ba in kuma masallaci duk sun shimfiɗa abin su sun sa gam, to dole ne ka daga musu ka je baranda mana baranda akwai shimfiɗa ne ba mamaki irin kasashen malaysia za ka samu hatta baranda masu yi shimfiɗa eh, so idan ka zo da takalminka daga can nesa za ka cire daga can nesa za ka cire kuma wani abin mamaki za ga tarbiyya kowa ya cire wannan amma yanzu wani fa sai ya shigo sai ya shigo masallaci ma da takalmi sai ya shigo ya ce a ah, wace irin damuwa ce haka kuma takalman su duk ƙasa amma abin da zai baka takaici kine in yaje ɗakin sa gidansa bai cika yin haka ba sai a ɗakin Allah ya za kuke shan wuya yasa Allah tabaraka ta'ala ba ya sassauta muku ba yadda za a yi ba za ka girmama ɗakin Allah ba amma kana girmama ɗakin kwananka sannan ka shiga damuwa ka ce Allah ya sassauta maka ba zai sassauta maka ba amma inda ya har kan gado ka zaka je da takalmi sannan daga baya ka ce subhanallahi ka zo ka cire takalma to don ka hau kafet din masallaci da takalmi baka yi kuskure ba sai mu ce Allah ya sauwake maka sai Allah ya kyauta sannan kuma wajudu lil marid amma anan mala yace ya halatta ga ainihin mara lafiya idan lam yajid man yunawiluhu turaban idan bai samu wanda zai mika masa turbaya ba kamar yana kwanciya gadon asibiti wannan shine abin da ma malaman da suka faɗa mutum yana kwanciya gadon asibiti masu abin na asibiti an kawata ki an gyara ki ko ina kyalkyali yake yana haske to kaga babu inda zai yi taimama shi kuma ba zai iya taɓa ruwa ba don ya taɓa ruwa zai halaka suka ce to a mika masa turbaya saboda haka akwai malaman da suke da fahimtar cewa wanda babu turbaya kusa da shi to ana iya mika masa turbaya yi taimama kamar yadda waɗansu ma za ga mika musu turbaya ko wani singaro suna suke da haka wanda kuma bincike abin da ya tabbatar shine kuskure ne kuskure saboda haka ko da fiɗi ne a dukkan asibitin don akwai asibitin da muka taba tafiya hatta kwaridon asibitin kafet ne hatta kwaridon asibitin kafet ne saboda mafiya yawa kafin ka ga mutum ya je ya taka turbaya har a ce wai ya taka kashin kaji ko menene yana da wahala eh saboda haka ko ina da takalma za a shiga kafet ne a kimfiɗe ko ina to sai ya kasance mutum ya kwanta wannan asibiti kuma ba zai iya taɓa ruwa ba tun da an ce a masa turbaya a ana neman turbaya ma a irin waɗannan asibitoci jidali ne to ya za a yi tunda ya zama lalura kan kafin kawai sai yi taimamansa yasa suke cewa a darura ta bihu ba da mahazura idan lalura ta baka dama ka yi taimama akan kafin to kana kwanci akan gadon asibiti akan katifan asibiti ma kana yi yin taimama tunda ka sauka da kafin din ɗaya ne to gara mutum yana gadon asibiti kawai akan katifan sai ya taimama ya sallah saboda ita sallah matukan mutum yana da hankali ko da kuwa yana cikin kazanta ta ko'ina inda yana da hankali lokacin sallayi to ya yi sallan yadda ta samu saboda muhimmancinta to amma a nan mala ya ce idan bai samu wanda zai mika masa turbaya ba an yi tayammama biljidaril mabni bitobin naye ya yi tayammama da garu wanda aka gina da tubali danye ba tubalin da aka dafa ba domin mutanen da idan za su yi rumbu ko suna son su yi gili mai karfe to sukan gasa tubalin gasa ki suke yi kuma idan aka gasa ki ya fi karfi saboda haka sun ga nan malai yana gwada in an gasa ki ba za a yi taimama a kai ba saboda me saboda gayya rasu sana'atu adami ke sana'ar dan adam ta canza yanayin halittar wannan abu aw bil hijarati ko kuma yayi taimama da ginin da aka yi da duwatsu musamman irin makarantun da da asibitocin da a kasan nan da duwatsu aka yi ta giggina su da waɗansu ofisoshi to tunda an gina da duwatsu duwatsu kuma halittar Allah ne haka Allah ya yi su to kana iya taimama da wannan idza kanat ghayra masura bil jir amma mala yake matukan ba su turce ta da me da plaster ba in dai ba a mata plaster ba aljiyar shi ne a da akan samu ƙasa da ruwan mai a yanzu akan haɗa ƙasa da ruwan kwalta sai ya yi falasta haka ne to kafin a samu ruwan kwalta da wani ruwa ake haɗa ƙasa ji sai ya yi falasta ina tambayin tsofin da ruwan mai dorawa ko da ke ban sani ba kai kafa ne na ƙauyen ku ne ko ok da ruwan dorawa. sai matukan ba a sa ruwan dorawa ba yin jimala halali mu kuma a can bayan mun yi bayani mun ce eh, hatta wanda aka yi da suminti ma to kaga kenan ke da ruwan dorawa, kai da ruwan kabaiwa da ruwan me da ruwan kwalta zai idan an yi kulasta tun da dai mara lafiya ne to ya yi wannan ya fi masa sauki wannan ke wa man ta mama ala na najisin wanda ya taimama a waje mai na jasa fa walam ya jasa ta yi bai san wajen akwai na jasa ba tunda Allah ya ce sa'i dan sa'i ba. to a adafin wakati ya sake sallah a cikin lokaci in lokaci ya fita ba sai ya sake ba kun ga wannan an kwatanta shi da mutumin da ya salla da tufafin da babu tsarki akwai najasa a cikin tufafin ka kai ka riga ka manta sai ka zo ka yi salla da wannan tufafi naka sai bayan da ka yi salla sai ka tuna cewa ka yi salla da tufa mai na jasa don akwai lokaci ka sake maimaita sallan babu lokaci ta sha ولا يكره التيمم بتراب تيمم, تيمم bihi مرة أخرى ba makaruhi ba ne a yi taimama da kasan da aka yi taimama da shi wani lokaci wato an taba taimama da shi sai ka zo ka yi taimama kun san ruwan da aka yi amfani da shi ya rage shi wannan ba a son mutum ya alola da shi ina fata an gane to shi ne yake son ya kwatanta mana in taimama ne ba haka ba ne wato an akwai waje kawai kowa ya zo zai yi taimama ya shiga masallaci to kai ma yi taimama kawai ka shiga masallaci abinka ko da wani ya yi ba matsala wala ya fi hota mu makabla Kulil wakati to inda rigima take ne mala ya ce ba ya inganta a yi taimama kafin lokaci ya shiga sai lokacin sallah ya shiga to nan malamai da yawa sun yi maganganu a kai asali bayani a kan taimama ka kaf gaba daya a cikin Kur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yi bayanin lokaci ba ba yi bayanin lokaci ba saboda haka kaman alwala ne kana iya yin alwala kafin lokacin sallah yi don akwai lalura taimama ma kana iya yi kafin lokacin sallah yi ganin an dan saba wa bayanin malam wasifatu hu sifan taimama an wuya shine mutum yayi niyyan istibaha ta salati neman halaccin yin sallah abinda zai kudurta cikin niyyarsa kenan domin kun san duk mutumin da zai yi taimama to yana da lalura ne ko karama ko babba to ne waɗansu malamai suka ce to ya kudurta a cikin zuciyarsa cewa yana neman halaccin yin sallah da wannan taimaman da Allah ta'ala ya sauwaka masa ko ya sassauta masa wayan wuya min alhadathil alakbar in kana muhdisan hadathan akbar kuma zai yi niyyar kari babba idan yana da kari babba wace ce kari babba janaba ko haila mutum yana da janaba ya rasa ruwan da zai yi wanka to zai zo ya taimama zai kudurta niyyar haka ma macen da take cikin jinin al'ada ya dauke ta rasa ruwan da za ta yi wanka za ta yi taimama to sai ta kudurta wannan wannan a wajen waɗansu malamai ne suka ce akwai babban abu to sai an kudurta cewa ana neman yadda za a tattaka wannan abu da taimama eh. suma ya kulu bismillah sannan sai ce bismillah kun ga nan bai ce mana ga farillai ga sunnoni ga kaza ba kawai ya jeranto mana ne faɗin bismillah musabi ne wa ya sa'ida sai ya amfani da doron kasa ya diribu alaihi biya daihi jami'an zai buga hannayensa gaba ɗaya jarbatan wahidatan bugu guda ɗaya ko fahimta Allah bihi ma kayun idan wani abu ya yu a bisa hannunsa na fada kuma nafdan kafifan sai ya kaɗe su a hankali wa yamsahu biha wajhahu wa lihiyatahu sai ya shafi fiskan sa da gemunsa wala abin da malai fada haka ne saboda haka zaka shafi fiska har da gemu tunda abin da yake kyauta zato duk wanda za su yi taimamu ba masu aske gemu bane amma mutum yana aske gemu sai kaga ya shiga layin da bai kamata ba in yi lahira kuma zai bayani yabda'u daumin alahu domin ya samu sauki zai fara ne daga saman fiska ila an yastawfiyahu har zuwa lokacin da zai haɗe fiskan gaba daya wannan na farko kenan kuma ya diriba ukura dai sannan ya sake buga kasa na biyu ko da hannayensa sun mayan safu zahira ya dihil yumna sai ya kafi wato bayan hannunsa na dama biya da isra da hannunsa na haguna hatta yantahiya ilal mirfaqi har zuwa gwiwar hannu kuma yamsahu ha sannan sai ya shafi cikin ila akhir al har zuwa karken yatsu kuma yamsahu zahira al-yusra sannan sai ya shafi bayan halun haguna biyadihi al-yumna da hannunsa na dama ila al-mirfaqi zuwa gwiwan halu kuma yamsahu ha sannan sai ya shafi cikin ila akhir al zuwa karken yatsu ko da yake akwai karin bayani amma sai mun karanta waɗansu matsaloli a gaba wa yaje ba taklilul asabe wajibi ne ya tsaye tsaife Ala alasabi uku alasabi taklilul asabe Mai rubuta na ku eh wa yaje ba taklilul asabe alasabi kuskure ne imana alasabi ya sa wa yaje ba taklilul asabe ita ce kaida ka zai tsefe yatsu to malamai sun ce zai tsefe yatsu nan ba dole ba ne domin saboda me akwai bambanci tsakanin alola da taimama a wajen alola dole ne ka zai tsefe yatsu amma wajen taimama ba haka ba ne ba dole ba ne in ka shigar shi kenan wa nazawal khatami da cire zobe eh fa illam yanzihu lam yujzihi idan bai cire zoben ba to taimama bai yi ba wannan kan haka ne amma kaga wajen alola ba sai ka cire ba saboda ruwa yana iya nakewa in ka girgiza shi kenan amma wajen taimama ba zai yi ba in za ka yi taimama sai ka ce da zobenka <laughs> wajar batu saniya sunnatu da ya ce bugu na biyu sunnatu alhali hadisin da ya ce bugu na biyu din nan a yi bugu na biyu hadisin bai inganta ba saboda haka bugu na farko kawai yake in aka yi bugun farko za a shafi fiska a shafi hannu shi nan bugu guda ɗaya ake yi a taimama wa kazal masu ilal mirfaƙai ne haka ma shafa zuwa gwiwan hannu shi ma wannan sunna ne shi ma hadisin da ya tabbatar da haka za'iti ne hadisi ne mai rauni kuma is a weak hadis hadisi ne mai rauni to hadisi mai rauni ko ba za a yanki da shi ba wannan baba ne ya ku karba masa mana baba eh. ne ya zo daga abubuwan daga ningi ne kan asali ko daga kayi baba kullum muna tare da ke a masallaci a cikin dole yake amma daga warje ko daga ningi to kashe waya ba ba wufin sai yadda zai kashe wayan ba eh. hadisin da yi magana dangane da shafan hannu daga gwiwan hannu zuwa wuyan daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu hadisin da'ifi ne saboda haka yin aka zo taimama in aka buga za a shafa zuwa ina ne zuwa wuyan hannu kun ga sauki kenan kan sauki don hakan ma ya fi sauki ka yi bugu ɗaya ka shafi fuskanka ka shafi hannayenka shi kenan kai sai ga kaman anya anya wannan abu ya yi to anyan shi ne daidai eh. na'am falabin tara ala darbatin wahidatin to nan kuma ga masafar malikiya zai kawo mana sabani sai ce da ce zai takaita bisa bugu ɗaya lilwadihi wal yadayin ya shafi fuskansa da hannayensa a jaza'ahu ya ce a wajen waɗansu malamai ma masabar malikiya ya yi eh, wanda kuma shi ne asali abin da ya fi inganci kenan hmm. shi yasa dama ake cewa na aka samu sabani akan abu duk yawan bayanin da malamai suka yi to kai kokari ka karanta yana da kyau ba kawai da ka karanta ka bubbuge su haka ka karanta sama sama ka bubbuge su ba daidai bane mutum ya yi dogon bayani wato dogon nazari ya karanta duka gaba daya mm. walawar da sarrafi mafi yadaihi kuma da zai takaita bisa shafan hannayensa alal ko aini bisa wuyan hannu wa tsalla ya yi tsalla a adafin wakati inda lokaci ya mayar babu lokaci ta sha ya ce fahimta madarsu malamai kenan alhali mu kuma abinda muka ce asali shine wuyan hannu ne in ka wuce ma kukure ne yi eh, da gaske in ka wuce ma kuskure ne saboda hadisi mai rauni ne hadisi mai rauni ba aiki da shi in ka gani aiki da hadisi mai rauni to sai dai ka tara su suna da rauni da yawa kuma raunin su bai kai na mai ciwon aid ba eh to shine ana cewa waɗannan in aka tara su bi majmu'i turkihi hasanu eh saboda haka da bi majmu'i turkihi hasanu da hanyoyinsa daban-daban hadisi ne hasan wato za a yi aiki da shi kaga wannan sai ya tabbata suna da yawa hmm, amma tun da hadisai ingantattu suka tabbatar da cewa abinda annabi ya ce a yi bugu guda ɗaya in kai bugu guda ɗaya ka shafi fiskanka fiska ko kowa ya san iyakacin inda za ka shafa ka shafi fiska ba ce da kai ba don kada ke ɗan ya raya maka ka ce to ai tun da wakilin alwala ne bari ka haɗa da kai in ka yi haka ka yi barna sannan ka shafi hannayenka zuwa wuyan hannu yana iya yiwa ka ce to ai lokacin da na buga na shafi fiska to ai abinda na shafan ai ba wannan ake dubawa ba in haka ne to ka ya hannun mana cikin turbaya in dai har hoda ake so sai ka ta dulmuyawa ai ba hoda ake so ba ba sai dukkan ka ta yi hoda ba Wanda ake ma in ka buga ka karkade saboda ana gudun abin da zai cutar da kai kada ya shiga maka ido ko ya shiga maka hanci ko ya soke ka don za ka iya daukan abu da hannunka ya koke ka a wanda zai zama maka mummunan lahadi ya za ka ce ka kakkaɓe eh, ya za za ka yi taimama ba sai katin kari inda yake da kura ba ba ce ka yi wannan ba ko inda yake da turbaya da yawa ba ce ka yi wannan ba ko inda yake da garin kasa ba ce ka yi wannan ba wannan shi ne faslun sai wani fasali da yake da muhimmanci shi ba taimama ba ne ba kuma wanka bane ba kuma ba bane amma dai ya shafe su shine mutumin da ya samu rauni musamman ma irin mutanen da ta samu mutum yana da gyambo gyambo a hannu ko a fiska ko a kafa daidai wajen alola kai ko daidai wajen wanka ga wani babban gyambo kuma sai ba ta same ka don za ka yi wanka ya za ka yi ko kana da babban gyambo a wajen alola to sai ka zo za ka yi alola ya za ka yi eh, in ka wanke wajen matsala kuma akwai ciwon da in ka sa masa ruwa matsala ko kuma an sa magani in ka sa ruwa za ka wanke magani kai ko an aure da bandeji to ya za ka yi ka yi alola ya za ka yi ka yi wanka da shi ne zai kawo mana babu idza kana fi ada'il wudu'i aw ghayriha idan ya kasance a cikin gabobin alwala ko na wanka jurhun akwai rauni wa kafa min ghaslihi bil ma kuma yaji tsoro idan ya wanke wajen da ruwa fawata nafsihi zai halaka aw fawata manfa'atin ko abin amfani zai lalace aw ziyadata maradin ko karuwan cuta aw ta'akhkhura bur'in ko jinkirin warkewa aw hudusa maradin ko faruwan wata cuta Ba fa innahu yamsaku alayhi sai ka ba kai sau saboda haka yana iya yiwa magani haka sa yana iya yiwa bandage yana iya yiwa mai haka sa kai yana iya yiwa ma a fili haka yake babu komai ko kuma ka jibi kasa kasa kuma sai wanka ya kama ka kun san da idan mutum ya ji ciwo sai ya tanka da kasa bayan ya share jinin ya share jinin sai ya jibi ƙasa tun baya, sai ya tankaɗe sai ya zuba ruwa sati da ya yi yawa zai warke amma yanzu in kai zai rube eh wato akwai bambanci ne tsakanin jinin mutanen da da jinin mutane yanzu likita akwai bambanci ne jinin mutanen da da jinin mutane yanzu wallahi da idan mutum ya yi rauni sai ya da ƙasa sai wani lokaci toka ma mutum zai sadun ya fi zafi ɗaya eh, shi yasa nake fassara ainihin tokan nan da mai da aibi saboda duk mun yi mun yi na turbaya mun yi na toka mun yi na kanandir lokacin da aidin ya fito shi haka da ya aka sa aidin sai kai ta ihu sai za ana ɗebo shi za ka fara razana daga baya kuma sai aka samu akwai wani ruwa da ake menene suke kiransa eh spirit eh wanda yake spirit suke fada a eh, yanzu haka ko eh wanda shi yanzu wanda shi ma za a ganki ruwa ne kaman kiliya amma bai kai wancan zafi ba bai kai ainihin zafi ba ya sa a lokacin mun fi son a sa jibi sun jibi ya zuwa eh saboda yin an aka sa maka sai ka ji sanyi amma na sa maka yi e wato ko kai babba ne sai ka zale yi to shi yasa masu sa toka su ne masu kokari wanda shi zai je dauki toka in ya sa in ya bushe sai ya dame in ya dame yana warkewa shi kenan sai ga ya faɗi sai ga sabuwar fata ta fito a ƙasa amma yanzu mutum ya yi kuma sai kaga eh, ya rikice to kaga ko toka kasa ko ya kasa ko jibi a kasa ko spirit a kasa ko bendeji ko wani mai da za a kafa ko al'ar albakur mutum ya shafa yi ma magani ne eh, to sai ka yi shafa kawai a kai amma fa shafan idan babu matsala in babu matsala ne za ka yi shafa a kai fa'ilam ya safi almasa alayi idan bai samu daman shafa a kan raunin ba kai tsaye to masaha alal jabira sai ya shafa a bisa magani wahiyar dawa aljabira ita ce magani allazi yuj'alu alaihi wanda ake sanyawa a kansa tun akwai maganin da ake sanyawa ba tare da a rufe ba za ga wani lokaci an ji an wanke ciwo idan aka wanke aka gyaggyara shi nan sai a sa fauda akwai faudan da ake sama ina jin faudan nan ba a rufe shi don aka rufe shi ya jike matsala ne yana ba da matsala to haka ake bari sa musamman gidan ciwo ya kusan warke to kaga wannan kasa kace ruwa ne za ka shafa a kai sai ya tafi da faudan ko in ka shafa zai zama kaman kaikayi ne in ba zai yi ka shafi ciwon kai tsaye ba ka bi kansa da ruwa to ka bi kan maganin da ruwa ko abin da aka sa idan ba zai yi ba shi kenan allazi yutalu alai fa in lam yastati almasa alai alaiha idan ba zai iya shafa akan magani ba masaha alal isaba sai ya shafa akan bandage bandage bandage haka ne ko eh wannan abin da ake daure ciwo da shi walau ala za'idi ghairil muqabil kai koda akan wanda ya karu ne ba wanda yake fuskanta lil jurhi ga raunin ba don kun san in ka zo daure bandeji dauri nawa ake yi ya danganta daga abin na amma ainihi da farko dauri nawa ake yi yadda shi mai abin nan din ya dace saboda haka idan ya zo za ga ya daure sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu to malam abin da yake magana shine wato da so samu ne a ce dauri da ya kai to akwai wanda in aka yi daure da ya matsala ne sai an ɗaure ki da yawa to an ɗaure da yawa ya kai kaman guda biyar ko goma to sai ka shafi saman kawai shi kenan to kaga ba ce ka jika da ruwa ba saboda me saboda kiyaye lafiyar eh musulunci yana da sauki kwarai da gaske to ko da wajen wanka ne haka za ka yi ko da wajen alwala ne haka za ka yi ka fasilin eh, kaman balli-balli menene balli-balli menene balli-balli to shine mafiya yawa wato wani kumburi ne ko wani abun nan ya kumbura jini ya taru sai ka je wajen wanzami sai ya ɗauki tsinin akanta sai ya cacca maka kamar bakwai ko takwas jinin ya fita sai a matse in aka matse sai a cire jinin in ka share jinin akwai garin sabara ne ko mene ina gani abin kamun barazana ne ba garin sabara ne yake zama eh akwai garin maganin da yake sai a sai a sa a wajen shine malai ya buga wani misali da wannan to kaga yin zai yi ka shafe ki sai ka shafe in ba zai yi ba to sai ka daure shi sai ka shafi in ba zai yi ba ma kawai ka tsallake shi kawai shine magana hmm. amma dai ana son in abu kaza ba zai yi ba to kai na gaba in ba zai yi ba kai na gaba in ba zai yi ba shikenan hukunci ya faɗi wa imamatin khifa bi naqiha shofa da me rawani wani irin rawani irin namu da ake yi manya-manya wannan ya gwada ya halatta a yi shafa a bisa rawani mafiya yawa rawanin da ake magana shine wanda ake sa shi babu kula waɗansu malamai ma suka ce ba irin wannan manyan rawani ba to sai dai su abin da ba sani ba shine malaman da suke fasarawa haka suke ce ba irin wannan manyan manyan rawani ba su ma suna zaune a inda suke ne kawai mai yiwa iyakacin ƙauyen su ne shi ba inda ya je ko ma daga nan sai zariya ya je ko kano alhali yanka je ko a kasashen larabawa ne akwai masu manya-manyan rawani masu manya-manyan rawani ya za ka ce kowane irin rawani ne in aka yi kaifa bi tsiha wanda mutum baya son ya cire ka yi rawanin ka son ka cire don ka zo ka kai ka ba ka rawani amma mafiya yawan malamai suka ce inda ko samu ne tun da ka sa rawaninka ka sa kula sai aka yi maka rawani to za a samu dan sauran gashi ko ba ka bane to ka dan taba gashin hakan nan da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum din an aka ce wamsahu bi ru'usikum akwai fasaran da aka ce ba dukan kai bane sai ka shafi rawanin kawai shikenan kun ga ya kawo mana maganar shafan kai ba sai ka cire ainihin rawaninka ba to hula ba ana shafa kan hula wasu malamai suka ce a shafa kan kula amma da yabin da ake so ka hada da wani da gakin da yake tun da yanzu kan ayi ina jin duk wanda ya sa hula nan da akwai sauran gaki kuma ko ba sauran gaki akwai sauran ƙeyansa to shi kenan zai ka hada da ki eh. wannan kurujan min kila duk da ka cire ka shafi kanka duka da ka barki ka shafa haka ka taba wani bangare kusan duk ɗaya ne a wajen waɗansu malamai ina fata an gane to saboda haka ba ka bukatan ka fitar shi kenan haka ma mace tana da kwalinta ita ma ba sai ta cire ba sai ta shafi wani bangare na gashinta wannan kenan wa yushtaratu fil masl al sai dai an sharɗanta ga wannan shafa wanda aka ambata an yakuna jullu jasadihi sahihan eh wannan zai ambata mana wani bangaro wani bangare ne ko wadansu bangarori ne na tsari ya kasance mafiya yawan jikinsa lafiyayye ne aujari hanko mai rauni ne wala ya tadarraru ila gasala sahiha idza gasala sahiha ba zai cutu ba idan ya wanke lafiyayye wanda baya da lafiya sai a yi shafa kai eh, fahim kana ya tadarar bi gasle sahi idan ya wanke lafiyayye zai samu cutuwa a wajen da yake da rauni aw kana sahihu qalilan jiddan ko lafiyayyen wuri a jikinsa wato dan kadan ne kwarai kamar mutumin da ya kuna da wani abu ta allam yabqa illa yadun aw rijlun kamar ba abin da ya rage sai hannu ko kafa to fa innahu la tilo sahiha wala la yanfahu ala wato shi ba zai wanke lafiyayye ya ainihin shafi mai rauni ba bal takilu ila tayammum to ko janaba ce ta same shi sai ya taimama wannan ya samu lalura sai ya taimama kamar ya yi taimama zai iya shafin fiskarsa bayan ya kone a fiska in hannu ne kawai sai ya shafi hannu kawai shi kenan zai wai za ta adara masu jare idan ba zai yi wajen rashin lafiyar a shafe shi ba bi haitu la yulqin ushai in alai sai inda ba zai yi a tsora masa wani abu kai ba wala mulaqatuhu bil ma kuma ba zai yi a hada ki da ruwa ba fa'in kana fi maudi'i tayammumi kuma idan a gaban taimama ne wala yumkinu masuhu aidan biturab kuma ba zai yi a kyafe shi da turbaya ba to tarakahu bila masin wala gasle sai ya bar shi babu shafa babu babu wanke ba don akwai lokacin da za a zuwa samu haka a taba wajen matakin hankali ne to sai a tsallake don kun san idan wajen taimama ne ai taimama hannaye guda biyu ne da fiska to sai aka samu wajen ma babu lafiya wajen alwala ba lafiya wajen taimama ma ba lafiya a yi shafa kuma ba zai yi ba balle a ce za a sa ruwa suke nan tasha sai mutum ya tsalla haka babu alwala babu taimama Allah sauwake ko kuma idan ya kasance a gaɓoɓin alwala ne ko kuma wajen taimama ne aka samu wannan lalura sai ya bari sai ya shiru zuwa ga inda yake da lafiya wa gasala masu wahu inda zai wanku sai a wanke shi wa illam ya kun fi a ita yammu? idan ba a gabobin alwala ba ne fa innahu yaghsilu sahiha sai ya wanke lafiyayya wa yatayammamu alal jare sannan wanda yake da rauni kuma sai ya masa taimama ala ahadil aqwalil arba'a Sai daga cikin zantuka guda hudu wanda malamai suka ambata wa idza masaha alal jabira to sai dai ga wani hukunci kuma eh. idan ya shafi magani sun mana za a hali da wa'in augairi sai ya cire saboda wani magani ko waninsa hau saka tabbi na fiha ko kuma kafin ya je wajen sallah shi kenan sai maganin ya faɗi to batsalar masu alaiha a kan wannan ya lalace mutumin da yake da bandeji ɗinsa da ya je alwala sai kewaye wajen ya tsallake sai da ya zo zai shiga masallaci sai bandejin ya faɗi to abinda mala yake faɗa ne. wato azola ta lalace don sun kwatanta ne da wanda ya sa hufi don za mu yi magana kan shafa kan hufi to sai dai malamai da yawa suna cewa me yasa aka ce masa ya tsallake wajen ba tare da ya shafe shi ba ko ba tare da ya wanke shi da ruwa ba saboda sauki to da ya zo sai abin ya faɗi sai aka ce abin ya lalace ya samu saukin ko bai samu ba bai samu saukin ba suka ce almashakkatu tajlibu taysira tun da tun farko aka ce in zai iya wankewa ya wanke in ba zai iya wanke ba ba ya shafa in ba zai iya shafa ba ya barke haka kawai ta sha to ko da magani ne ko bandeji idan ya fadi a lolansa tunanin ba za ka hada shi da mai hufi ba domin wanda ya sa hufi ko safa lafiya ne ganin dama ne sai dai yan kasashe ne masu tsananin sanyi kasashe masu tsananin sanyi kamar misra alkahira akwai lokacin da idan dan najeriya ya je sai kaman sai kaga kaman zai haukace da in ba ya sa ba sai ya sati bai wanka ba da ruwan zafin ma sai kai sati ba kai wanka ba dama a nan ka saba ka kan yi sati ba kai wanka ba a ke duk kwakwari ma kake kake fito mana to ka yi sati ba kai wanka ba kullum kafanka akwai safa kusan ga matsabar malikiya idan mutum ya sa safa ko ya sa kuffi idan mutum ya sa kuffi din nan su sun ce babu iyaka ko shekara goma ne ya yi da ita shafa ko da yake hadisin da yi fi ne za mu san bayanin kan wannan almuhim duk mutumin da ya sa magani a ciwonsa ko ya daure da igiya ko da tsumma ko da bendeji sai ya je wajen alwala ko wajen taimama sai ya tsallake wajen kafin ya yi sallah sai abin ya faɗi to ya ɗauka ya mayar in ba zai mai kuma ma kike ne ya je ya sallar sa haka saboda sauki ne saboda shi yana da lalura ke yasa aka sauke masa abubuwa da yawa to kun ga sabanin abin da malai faɗa fa idza raddaha fala budda min al-masi thaniya shi yasa yace to in ya mayar sai ya shafa na biyu wannan kuma duk mun yi bayani mun ce akwai sassauci fa faslun fil masi ala al-khuffaini shafa akan hufi guda biyu shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh